وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون to wa huwa al kuma Allah shine marin jayi musta'aliyan wanda ya dauka fauka ibadihi akan bayansa wato yana da iko akan su ba daukaka ya ce ga abin nan wato shine adda iko akan su wa yursilu eh, alaikum hafaza kuma Allah na aiko mala'iku masu tsaro gare ku mala'ika tuhsi ko komi ka aikata mala'iku na rubutawa in khairi a rubuta nan da ko sharri shi ana dan dakatawa kamin ko za ka ah, hatta hmm. hatta idza jaa ahadukum al-maut hal lokacin da mutuwa ya zo ma ɗayan ku tawaffatu rusulna sai manzannin mu na mutuwa su amshi rayinsa eh, al mala'ikatul muwakkaluna bi qabli al-arwa'i mala'iku waɗanda anka wakkala ga ruhu ka su karɓi ransa wa hum la eh, wa hum la yufaridun su ko mala'ikun da anka ce su amshi rai ba su abin ba su sake ko kaɗan ko minti daya ba su kara ma ko daƙiƙa daya ba su ƙarawa ba su sake ai yuqassiruna fi ma yumaruna ba su gadartawa ga abin da an ka umarce su da shi hmm, to ci ga sun maru ثم ila إلى الله alhaq ala ألا له wa huwa أسرع الحاسبين duk wanda a waɗannan abubuwa da ake faɗa wanda ya komo yana biyan su da shi da kiristoci duk ɗaya suke Eh, don kenan ya dauki annabi eh, eh, abin nan ila in ya ce ga hannun annabi suke wata ya mai kamar yadda kiristoci sun ka dauki isa ila kullum tauhidi wanda tauhidi wanda ke tsada tauhidi iri biyu ne na farko ba mai shakka shine tauhidin rububiyya Allah shi adda komi sannan tauhidul uluhiyya duk abin da yake ibada ba mai yin sai Allah ba mai ba mai shi sai Allah wato wannan shine abin nan shine wannan sura ke karantarwa kun gane ko sun marudu ilallahi Allah na naqi sannan bayan sun mutu kuma a mayar da su su talikai zuwa ga Allah maulahum wanda a shi a ubangijin su alhaq wanda kuma shi a tabbatacce a sabitul adali wanda yake mai tabbataccen adalci li jazi hundun ya saka musu ala ku saurara lahul hukumu shi adda hukunci shi dai alqada'un nafiz shi adda hukunci mai zarcewa wato a cikin su wa huwa asrarul hasibina kuma shine kowa gaugawar masu hisabi yuhasibul khalqa kullum Allah zai wa mutane hisabi dukan su ko halitta duka fi qadari nisfin harin gurgudun rabin rana min ayyamid duniya li hadithin bi zalika domin hadisi ya bayyana haka kun gane kamin rabin rana duk an gama ba sai an yi ta ina abin laloyoyi na menene قال من ينجيكم قل من ينجيكم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين to waɗannan abubuwa da ake nunawa ba annabi adda su ba Allah adda su in ya zan annabi haka yake to wani wali adda ikon ya wuce nan kun gane Allah shiryar da mu uh, qul ya muhammad lil kufar kace man yunajjikum min zulmatil barri wal bahr wane ne ke tsar da ku daga dukkan abin nan ƙasa da na teku fi asfari ku lokacin tafiyoyinku fi na tad'unahu lokacin da kuke kiran Allah ta daru an kuna masu kankan da kai wa khubiyatan ko kuma kuna bai boye ta kuluna kuna cewa la in anjaytana min hadhihi ya Allah in ka tsar da mu daga wannan lana kunanna min shakirin wato mutane lokacin da suke tafiya cikin eh, abin nan ƙasa ko cikin teku sun kaga wata musiba ba sai su ɗora kiran Allah ka tsar da mu ba hmm. Allah ka tsar da mu Allah ka tsar da mu in ka tsar da mu daga wannan musiba ba mu koma kiran kowa sai sannan sun san ba wani kun gane ashe kun ga sun yi arnan da nan sun yi musulmi yanzu abin da yana cikin mota karkace shehu shehu a <laughs> yanzu ba ta musulmi har suna faɗa بالله ينجيكم ومن كل كرب ثم أنتم تشركون wannan musiba lallai muna zama muna zama cikin masu godiya masu imani qul lahum kace wallahu yanjikum Allah yanjikum Allah shike tsare da ku min hada daga wannan musiba ba wani da kuke kira ba wa min kulli karbin kuma ke tsare da ku daga kowane bakin ciki ya same ku ba wani mutum ba sun ma antum tashkuruna sannan ku ku zan kuna gode masa to in kun yi haka nan kun yi imani qul huwal qadiru قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من سوءات أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظروا كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. So, kuma aka ce ma annabi ka ce, huwa alqadiru Allah shine mai iko ala an yab'atha alaikum azaban bisa ga aiko musiba akan ku min fauqikum daga sama daga sama je ho muku musiba kal hijar kamar duwatsu wata hata ko tsawa wadda za ta halaka ku shi adda ikon yin haka nan aw min ta arjun ko ko hido muku da wata musiba daga kawa daga kasan kawahun ku kal hasb kamar ya sa kasa ta bude ku fada ya ruhe aw yalbisa kun shan ko ko ya garwaya ku ko ta zagin juna ko ta abin nan duka juna firqan jama'u muktalifatil ahwa wanda yake kowanne da son shi daban wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan wa yudhiqa ba'alukum ba'sa ba'al an dana masashan ku azabar sashe bil qital da yaƙi tsakanin ku qala sallallahu alaihi wasallam lamma nazala hadhihi lamma nazala lokacin da wannan ta sauka yace hadha ahwan wa aisar a sa musiba tsakanin mu muna duka juna ita ita ta sauki ita ce musulmi ke kullum in sun falka sai su ita fada hmm. eh. wala ma nazala ma qablahu ko qala a'udhu bi washihi huwa al-qadir lan yab'ath alaykum azaban min khalqikum sai ce a'udhu billah Allah tsare mu daga wannan awa min ta ta'arun ko hidda wata musiba daga kafafun wata ta abin nan kasa ta bude ku fada aw yal bi sakun shi'a ko ko ya garwaya ku ku zan kabilu da abin nan kungiyoyi kungiyoyi daban-daban ku fada ku ta fada da juna sai annabi shi to wannan ya sauki kungiyoyi kungiyoyi ai ta fada <laughs> kun gane ko hadha huwa aisar ahwan aisar wannan ya sauki wa aisar ya sauki ya hil abin nan laushi walamma na lahu qala a'udhu bi wajhika ina neman tsari da abin nan ikon inda fuska da ikon ka ya ubangiji rawahu bukhari bukhari ya rawaito wannan wa rawahu muslim hadith sa'altu rabbi alla yaj'al ba'sa ummati bainahum bukhari muslim ya rawaito al annabi yace na roki ubangiji na kada ya sanya musibar mutane na tsakanin su wato sai ta duka juna sai ta zagin juna fa mana ani hai wannan ya hana ne don haka wata kullum musulmi kullum ba su barin wannan wa fi hadithin ga wani hadisi lamma nazarat lokacin da wannan aya ta saka kala amma eh, innaha ka'inatun wa lam yati tawiluha ba'du wato wannan aya za ta zo amma fassarar ta bata da zuwa ba eh da an ka kashe Usman fara Affan ba انظر كيف نصرف الآيات كذيبا نبين لهم الآية da muke bayyana musu ayoyi waɗanda yake masu nuni ga ikonmu la'allahum yaqunu ko za fahimta ya alamuna za san anna ma hum alaihi su san abin da suke akan shi karya ne su komo gaskiya amma ina wa kadzaba bihi qaumuka wa kadzaba bihi qaumuka wa قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وكذا به قومك متعننك yanka ce mutanen annabi mutanenka sun karyata ga wannan qur'ani da muke saukar musu muna gaya musu abin da zai amfane su sun sun kiyarda wa huwa hali kuma abin nan da kake faɗi shi a gaskiya kun lahum ce musu lasu alaikum wakil to ni ho ba wakili ne gare ku na cewa in tilasta ku sai kun yi ba fa ku in balle in zanni zan yi muku sakamako inna ma ana munzuri ne mai gargadi ne kawai in gaya muku na yi nawa aiki wa amrukum ila amma al'amarin ku zuwa ga Allah ne yi mai hisabi wa hadha qabla al-amr bil qital wannan gabanin ayi ne da yaki to ko da an yaki a iyaka kai yaki mutum yace na bi amma abin da yake yi koyi kasani. sani mm-hmm. likulli naba'in likulli na ba'in mustaqarrun kowane babban labari yana da matabbatar shi akwai waqatu ya qawfi akwai lokacin da yake aukuwa ciki wa yastaqiru ya tabbata ya yastaqiru minhu azabukum ta azabu ku ta tabbata gare shi wa sawfa ta'lamuna wannan kuma nan gaba za ku sani za ku sani ta wannan tahdidu lam tsoratarwa ne wani abu akwai lokacin da zai zo in ya zo ku ba mai hana shi to ci gaba وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينفينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين to wannan shi kuma in kana zaune da mutane waɗanda ba su yarda da imani ba sun ka kama magana wadda ta saba ma tauhidi za ka zama cikin su a'a wa idza ra'aita alladhina yaquluna fi ayatin in kaga waɗannan da ke kutsawa ga ayoyin mu cikin qur'ani suna walakantawa suna faɗin yadda sun ga dama fa'arid anhum ka kauda kai daga gare su wala tujalisun kada ka zauna da su ka tashi <clears throat> hatta ya kulu sai in sun komo suna magana fi hadisin gairihi ga wata magana wadda ba ita ba wa in ma na naka shaɗan shi na yiwa sun fara shaɗan ya mantar da kai ga tashi kun gane mm. to fala ta kawar ba da zikira bayan hankalinka ya komo kaji kuma suna yi to kada ka zauna bayan tunawa ma alqawmi zan tare da mutane waɗanda azzalumai fihi wal zahir mawdu'ul mulmari da an kace wala taqud ma'ahum sai an kace wala taqud ba'da ba ce ma'ahum ba don a nuna kenan mutane ne azzalumai kada ka zauna tare da azzalumai har in ya zan kamanta wata lura ta hana ka tashi to lokacin da ka ya komo kada tashi wa rubbama ko ya shuqqul qiyamu min al da yawa wato tashi daga gare yana da wuya kama halu fitani ko kullama halu fitani an ayatin da yana yiwa kenan a ce kullu ko da yaushe sun ka kutsa suna eh, suka ga ayoyin ubangiji ka tashi yana da wuya a ce ko da yaushe ko hmm. ah, saboda haka fa qala Allah ta'ala fi dalika Allah ya ce wa ma alal ladina وما على الذين يتقون min حسابهم min شيء ولكن ذكري لعلهم يتقون to wacce aya ta ce in kaga masu kutsawa ga ayoyin ubangiji suna sabawa ka tashi ka bar su har in lalura ta hana ka tashi sanda ka tuna ka tashi to amma kuma yana yiwa akwai wani hali wanda yake baka iya rabuwa da masu irin wannan hali ko ba haka ba kamar yanzu hmm. wa ma ladina yataquna min hisabihim min shay'in ba wani abu wanda zai sami masu tsoron Allah ga hisabin waɗanda ke kutsawa ga ayoyin ubangiji da su in suka zauna da su suna yin su ce mu ba mu yarda da shari'a ba mu yarda da kaza ba kai ita kokarin kyautatawa gwargwadon iyawa walakin zikira amma duk da haka kai ta wa'azi ta zikira tallafin wa mau'iza in kai wa'azi ka ce ga hoyar da ya kamata ga to ka ka tsira la lam yataquna kai musu gargadi ko za su ji tsoron Allah su masu kudawa na eh, ka in baka ka kyale su a kamar ka yarda kenan ka shiga eh, in ba ka iya rabuwa da su to yi mata ka yi ta wa'azi in sun komo to alhamdulillah in ba su komo ba to babu lahi a kanka to wannan shi yake sauki in yana yiwa amma yana yiwa yanzu kai wani jira to ci gaba وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون to kuma aka ce wazar wadar ta hadu dinahum la'iban wa ka bar waɗannan da sun karki addinin su wato abin wasa wato abin nan kuma abin shagala bisa za'in bihi wato kamar suna izgili wa qararhum lahayatid dunya kuma rayuwa ta duniya ta ruɗe su fala ta ta'arran lahum kada ka gitta musu kada ka kai musu magana hadha qabla al-amr bil qitali gabanin ai umarni da yaki ashe kenan bayan umarni da yaki ai musu gargadiyan sun ki a yake su wa zakir bihi kai wa'azi da qur'ani an tubsala bima kasabar kada shi zan wato a sa rai ta yi muji wato a tambaye ka kasa magana Eh, wato ya kamata da hausa an tursala nausun a sare ta yi shiru bi ma kasa ba saboda zin ta aikata a ce don kai kaza ya shiru su gum eh, laisa lahamin duni la wali sannan kuma ba ta da wani masoyi wanda zai taimake ta in ba Allah ba wala shafi'un ba wani mai ceto yamna wanda yamna wani hal azaba wanda zai hana ah, azaba gare ta wa in ta'dil kullu adalin la yukhad min hada ta eh, kawo fansa ko duk duniya a gare ta ta taho ta bayar ta ce ga wannan abu na bayar a sake ni ba a karba kun gane la yu khalmin ba za a karba gare ta ba ma tu dibi duk abin da ya kwansa da shi ba za a karba ba ulaika alladhina ursilu bima kasabu waɗanda sun ka ci gaba suna ta walakanta addinin su har mutuwa ta zo gare su komi a gare su sun ka bayar ba za ya zan fasa ba to su ne waɗanda an ka samu mugi wato kenan a tambaye su kasa magana bima sabu don aikin da sun ka aikata lahun sharabu min hamim suna da wani abin sha ba na lemu ba min hamimin na ruwan zafi ma'un baligun nihayatul harara ruwa wanda ya kai iyakar wato abin nan zafi wa azabun alimun kuma suna da wata azaba mai tsanani bima kanu ya kafin don abin da sun ka don suna yi na kafirci ai bi kufurin saboda kafircin su Allah tsare mu amin قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدينا الله بعد إذ هدينا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى فينا قل إن هدى الله هو الهدي وأمرنا لنسلم da العالمين to kuma aka ce ma annabi kul ka ce ana da umin dunillahi ma la yanfa'una shin ya kamata kamar yadda mu kirai wanda ba shi bar Allah mu kirai abin da wato don mun bauta masa bai amfanin mu la ya dora na kuma bai cutar mu in mun ka ki bauta masa shi ne duk abin da ba Allah ba in ka bauta masa za mu yi haka nan wa nuradu ala aqabina sana bayan kana a mayar da mu bisa ga bayan mu wata kenan bayan mun abin nan mun yi kahirci a mayar da mu kenan mu mutu ba da idan hada Allah bayan da Allah ya shirya da mu ga musulunci mu kyale shi mu komo muna bin abin da muka ga dama daidai mu yi kadalik da sahawatu shadin in mun yi haka nan kenan Allah ya tsare mu mun zan kamar wanda shaytanu nusun karin jaye hankalinsa fil Allah cikin ƙasa ya abin yana yana gudu ana cewa ku taho ku taho hairan yana mai tsema mutu hayran la ya dari aina bai san inda zai tafi ba lahu ashabun yana da mutane na kwarai suna kiran shi da unan suna kiran shi ya wane ko taho ga inda an kace mu bi taho ga inda za a samu ruwa ya duuna hu ilahu da suna kiran shi zuwa ga shirya ya hadu zan su shirya da shi a tsarika hanya ya quluna hu itina ka zo muna fala yujibun ba zai karba musu ya ce a kai wadancan wawaye ne fa ya halika sai shi halaka wal istifham lil inkar wajib la tajbih halin min wato kenan shin za mu komo kamar irin wannan bayan Allah ya shiryar da mu mu komo mu bi hanya mu ita gudu mu fada cikin daji har yan uwa na kira muna cewa a'a kul kace inna hudallahi huwal huda shirya Allah fa ita shiriwa duk wanda ya barta ya bar hanya wa ma adahu da dalun duk wanda ya bar Allah to duk ba shi ba bata ne wa umirna li nuslima li rabbil alamin kuma an umarce mu mu mi kauya ga ubangijin talikai mu bi abin da yace kun gane to mi a falala alheri ne baka san yadda tauhidi yake ba ina za ka samu falala kuma an kace ku tsaye da sallah kamar yadda an kace domin sallah tana kiran ku zuwa ga abin nan kuma ku san wattaqu ku ji tsoron Allah wa huwa alladhi la yatushirun kuma shine wannan da ake tayar da ku zuwa ake tara ku zuwa gare shi tujma'una a tara ku yamal qiyamati lil hisabi dan hisabi zuwa gare shi ne saboda ku ji tsoron shi kada kada a taho da ku darara ba ku san yadda za ku yi jawabi ba to wa huwa alladhi وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير to ku ɗiba wasu abin nan matsaloli biyu cikin ɗariƙoƙi kamar abin nan a ce wai ga shek Abdulkadir wata ɗanta ya mutu ta kai ƙara gare shi sai ta shi cin ma abin nan ya ce mala'iki ya amshe abin nan burgamen da yake sa eh, ya ce yau ma ba mai mutuwa yarda da wannan akwai kahircin da ya wuce shi ko kuma mai cewa in ka karanta wanda ya karanta salatul fatih in ya tahi lahira bai shiga aljanna bai kama wuyan abin nan bakari ya rike shi wa abakarin eh? to shi ne abin nan <laughs> eh, ya so shi a karkasar da mutane kawai eh, to shi ne ku diba wannan ina cewa sannan kuma kuɗi ba an ce ma wata in kai salati guda Allah zai baka da goma salati ko to ai ba nan ɗaya Allah ke ba da daki ba ko tun tube kai kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim ka koma ga Allah da imani shine za ka san amma don ka ta salati kana kafiri na amfani salati ne abin dariya kafirci magana kafirci shine kamata barka hankali mutane Allah ya da Allah kuɗa kula kun gane magana kafirci a Allah mu ya khalaqa Allah Allah da sammai kuma ne ya halitta abin nan eh, ƙasa bil haqi da abin da annashi wato daidai wato ya tabbatar da su aw bima huwa haqqun lahu ba zance yayi ba ba ya yi rance daga banki ba Laisa li ahadin fihi ba wani wanda adda tarewa gare shi dun nashi ne shi dai kuma ka ambata yau mai kudu ranar da Allah ke ce ma ko ne ko mi zai yi wato magana ɗaya zai ce kun faya kun sai abin ya ta zamowa kun gane ko mulki yama ya yaqulu lil halki kumu fa kumuna wa kaulu hula haku. kuma duk maganar da Allah ya ita gaskiya alwaki mai aukuwa la mahalta ba makawa wannan kamar yana rufe eh, maganganun da mun kayo wala mulku kuma shi adda mulki ba mai wani ikon ya yi wani abu ko ka ɗauke wannan abu. ba ka iya ya yarda mai yanfawfi suri ko wato shi adda mulki ranar da ake busawa cikin kaho ai eh, alqaran annafatu saniya wato busa ta farko min israfil la mulka fihi li ba mulki ran nan ga wani su subhanahu don ra'a za a ce liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar ai lillahi ga Allah kawai alimul gaibi wanda yake shi ya san abin da afake wa shahada kuma shi ya san abin da bayyane ai ma gaba ma shuhida abin da ya faku da abin da aka gani wa huwa al-hakimu fi halqi shine mai hikima ga halitta shi komai yana yin cikin hikima ku diba ko sauro yadda an ka halitta shi eh, ku diba yan kwari na wata abin nan kana iya halitta su halitta su ai huwa da halittar ka wa huwa al-hakimu shine mai hikima al-khadir wanda an masani wato wanda yake mai jarrabawa bi badin al ashiya ya san abin da a boye ka zahiri ya kama bayyana su sai mu aje anan alhamdulillah sai ga wata kisa ta ibrahim nan mutum ne ɗan azumi amma kafin ranar ta fito sai tara da matan shi kamin rana ta fito tun da in alhijiri ya fito ya tara da ita ya karya azumi kuma sai ya kafara wa in qala ibrahim li abihi azara tattakhidhu asnamana aliha إني أريك وقومك في ضلال مبين to kun san wannan sura abin da take karantarwa tauhidi tauhidul uluhiyya kuma an yi ta faɗin abubuwa masu ban tsoro to yanzu ga wata kissa zai ambata Al-Khalil huna, ya ambaci هنا يا أم باتي Khalil, إبراهيم أنان خليل واتو مسوين أبنجي limushabahati alhali bil hal don wato hali yayi kama da halin ta kama da abin da muke ciki karantar da abin na uluhiyya wa anna quraishin kanu ya buduna al-asnam ta quraisha sun zo suna bauta ma gumaka fa ankara Allahu alaihim ibadatahum ibadata sai Allah baya son su bauta musu li'annaha la taqdiru ala naf'in wala darrin domin su gumaka ba su iya amfanin mai bauta musu kuma ba su iya cutar mai bauta musu wa qassa qawla ibrahim alladhi yad'una annahum ala millatihi kuma an ka tawo da kissa ibrahim wanda yake suna cewa mu akan addinin ibrahim muke to don a ce gato ga addinin ibrahim wa shi kuke so na gaskiya eh kama a ce abin da sabbata ga abin da hashe ya yace to faƙala ce saboda ka in dai wato kuna son ku zan akan kisa ibrahim to ku bi abin da ibrahim ya ce ga abin da gashi kama abin da mutum ya ce ba sabbata ya ce to ga abin da shehu ya ce ga sa to wa iz qala ibrahim li abihi ka ambata lokacin da ibrahim ya ce ma ubansa azar sunan babansa azar wa ismuhu tarikh kana min kaus min kusa kusa sunan gari ne qaryatun bil iraq wato mutanen iraq ne wa kana kana ahli tilkal bilad wa humul kan'aniyun wato mutanen wannan kasa gari wato mutanen kan'ana ne wato ya kan'aniyuna ne ya take duna ilahiyatin nujumu suna ganin wato abin nan taurari abin nan ne abubuwan bautawa ne fi sama cikin sama wal asnamu fil ardi sannan kuma sun akwai wasu taurari cikin ƙasa wato sai su yi taurari cikin ƙasa su yi mutum mutumi cikin ƙasa wato daidai da abin nan eh, tauraron da suke bauta ma wa aluna da kulle najmin sanaman asnam gumaka wato su azama kowane tauraro wanda suke bauta ma su yi mai gunki a ƙasa wato kenan suna bauta masa amma da sunan wancan fa idza aradu at taqarruba ila zalikan najm sun kai niyyar wato bauta ma wancan gunki wato su kusanta zuwa gare shi abadu zalika sanam sai su bauta ma wannan gunki li yashfa lahum inda zalika najam don yayi musu ceto ga wannan tauraron da suke ganin shi har da iko fa qala ibrahim kiran ala abihi wato uban ibrahim yana yin haka nan to sai gashi yana son ya shirya da babansa yana musu ga abin da yake yi muna bihan lahu ala zuhuri fasadi ma huwa buhu, yana son ya nuna masa abin da yake yi ba ya da kyawu don haka ga abin da yace a su asnaman aliha baba kana riƙon gumaka su don abin bautawa ta abudu kana bauta musu wato tambaya ta zargi inni araka fi in waqa maka fi da zalimu bin baba ina ganin ka da kai da mutanen ka ga rikon waɗannan gumaka ina ganin ku fi da dalim anil haqi kun bace daga gaskiya bace wannan mubinin wanda a bayyana nan kun gane to ci gaba Wa Ibrahim وكذلك نري wal rubi السماوات والأرض min al الموقنين to waka zalika kamar dai da muka nuna ma Ibrahim arainahu da dal abiya da muka nuna ma ibn gari dan mutum na girma ubansa in ya ga ya karkace kyale to ba girma ma shi ba altuta shi yayi wajibi ne ka gaya masa gaskiya don ya komo in ya ce kana bari ya fado daga bai ne ne ga gaskiya shi yanzu bari mu kare baban ibrahim ya yarda falan ma alaihi lailu lokacin da dare ya ruhe shi shi ibrahim ra'aka kaban sai ya ga tauraro ya bayyana wanda yake wani ne wasu na girmama shi wato zahara kala liqaumi yace mutanansa ala iradati hidayatin don ya shiryar da su ba wai ya yarda wannan tauraro shi aran abin bautawa ba liyadullahum ala butlani mutaqaddatihim don ya nuna musu bacin aqidar su wato imanin su liyuminu don su yi imani ala tariqin ala tariqu man yasib khazmu wato kamar mutum na son ya shiryar da nan abokin husuma ya ce to taho ni na yi kure abin nan da ni faɗa kure ne taho mu yi bincike kaga ai fi sauki kun gane ko aliban bi butlani ya sa abin da ya faɗa ba daidai bane sun mai a alaihi bayan haka nan an kai bincike ce ashe ka gari ba ni ma na yi kure ga da yake fa yubtiluhu hujja ta ya ɓata wannan kure da hujja yace ga shi ashe ni ma na yi kuskure sai ya ce yace Rabi! Ya ce ma tauraron to wannan shi ne abin bautawa ta kamar yadda kuke cewa kuma kuna bauta masa falama afala sai lokacin ana nan shi ke da tauraro ta faɗi. qala la uhibbul afilin ni ba sa masu faduwa mai faduwa ya hito sannan ya fadi ya kenan ba Allah bane ba abin bautawa bane fa in takhatum arbaban ko an ana ana ittakhad arbaban attakhizum arbaban wato ban yarda kenan abin ba su in liki masu masu bacewa su zan arbaban abin bautawa ba li anna rabba la yajuzu alaihi tagayyur don in ya zan abin bautawa ne bai yiwa shi canza wal intiqalu ko bai la yajuzu lahu tagayyur wal intiqal bai yiwa shi canza li annahuma ko min sha'anil hawadithi domin canzawa da tashi daga hali zuwa hali wato halin abin da asabo ne falam yanja fihim zalika amma wannan ba su yarda ba da farko kun gane ko ce a ah, bai dai gane bane falamar alqamara فلما alqamara ba بافغا kamar lokacin da ya ga wata bazigan ya bayyana wato da haske qala lahum sai ya ce ma mutanansa hada rabbi to wannan shine ubangiji na kamar da kuke cewa falamma afal lokacin da shi ma watan ya fadi qala la illam yahdini rabbi to lalle in ubangiji na na kwarai bai shiryar da ni ba yanzu ko ni ala ala huda bai shiryar da ni ya tabbatar da ni akan shirya ba la akunanna min alqawmi dhalin lalle ina zama cikin mutane batattu wato kenan ya ce babansa da waɗannan mataimakansa duk batattu ne wannan ta'aridun liqaumihi bi annahum ala dalil ya nuna kenan mutanansa akan suna akan bata falam yanja eh, fihim dalika duk da haka dai yanzu bai ci nasara ba falam mara al الشمس باثرة أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون to fala mara aisha masa bazigatan lokacin da ya garana ita kuma ta bullo ta hito qal hada rabbi to wannan shine ubangiji na kam zakarahu litadhkiri ga khabarihi ko zakarahu ya mai shashin namiji litadhkiri khabar domin aisha mace ce yace wannan shine ubangiji na a kabar? kuma wannan ya fi daga sauran taurarin da ce abin nan su ne ubangiji na qala gazzali sa'atu shamsi mi'atun wa ishiruna sana wato kenan fadinta wato da an abin nan da za a ce a gewaye ta irin gewaye duniya to shekara 120 za a yi lau dara alami huwaril arli wato da mutum zai gewaya a kanta eh fa yawmun wahidun wa lailatun wahida lil ardi wato yini guda da dare guda tusawi mi'atun wa ishiruna sana wato da mutum na iya kewaye duniya cikin ɗaya rana yini da dare to ba zai iya kewaye rana ba sai cikin shekara ɗari da abin da ishirin wallahu alam wa kawkabu shamsi akbaru naf'an wa daw'an ya fi amfani domin kun ga zafi sannan ga haske falama afala lokacin da rana ta faɗi gaba ta faɗi ta ɓace eh, kazalika ko ƙauyat alaihim alhujja to bayan haka nan kuma sai hujja ta ƙara ƙarfi ga gare shi akan su walam yarji udu da haka ba su komo ba don ɓacewa eh, kamin mutum ya komo da wuya in ya daɗe kala ya ƙaume ce ya ku mutane na inni bari ummi ma ni barantacce ne daga abin da kuke gama wani da Allah da shi min al'asana na gumakan da kuke bauta kuke gamawa da Allah wal ajranil muhdasa daga jikon kunna sababbi al mutajati ila muhdisin wanda yake suna bukatar su ma ga wanda yayi su ba ni bauta musu fa qalu lahu ma ta'budu sai sun kace to kai me kake bauta ma qala inni wajhtu inni وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين to da sun ka tambaye shi me kake bauta mato sai ya ce inni wajjahtu washe na karkatar da huskata na niyya nishi da abin nan huskata bi ibati na niyya don bautawa ta lillazi fadar samatu daga shine bauta ma wanda halitta abin nan abubuwan da kuke bauta ma wa ma adamin mushriki nabi kun ba ni cikin masu hada wani da shi wato kenan ban cikin ku وهاجه قومه وهاجه قومه قال أتهاجه hujjahu qawmu sai mutanen sun ka dora jayayya da shi ai jadaluhu fi dinihi sun ka dora jayayya kai ka taho da sabon addini ka bar abubuwan da ubannin ka ke bauta ma wa haddaduhu bil asnam sun ka bashi tsoro goma kan za su kashe ka an tusibahum bi su'in in taraka har in ka bari za su same ka da wata cuta qala sai yace ato juni fillah za ku dora jayayya da ni ga kadaitawa Allah da nake yi wa qad hadani alhali ya shirye da ni ila zuwa ga bauta masa wala akha ma kuna bihi abin nan da kuke hadawa da Allah kuna kun dauke su abin bautawar ku to ni ban tsoron su min al asana an tusibani bi sunan ban tsoron sanin da wani abu li adami qudratiha ala shay'in don ba su in komi kamar a ce waliyya za su kama shi illa an yi rabbi bi sai dai in ubangiji na so wani abu same ni wannan shi abin nan ni wa yakun wannan sai ya auku wa sai rabbi kullu shay'in ilman kuma ubangiji na ya walwaci komi ga ilmin ilmin sai ya walwaci komi ai ya san komi alimahu wato ai wa sai ilmuhu kullu shay'in ilmin sa ya yalwaci komi wa ahada bi kuma ilmin sai ya kewaye komi afala ta zakkanu shin ba ku wa astuwa eh? wa hada hatu min abinna hatu min nuna ku imani ba ku iya ganewa yana cewa mutanansa babansa na ciki ku mm. ci gaba وكيف وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بلمني إن كنتم تعلمون to ya ci gaba da yi musu dai bayani wa kaifa ba ma asharakatun ya zan ji tsoron abin da kun ka hada Allah da shi wa hiya la tadur alhali su kuma kan nan ba su iya cutar da komi wala ta ba su amfanin komi ya zan yi tsoron su wala takhafuna antum min alakuda ke hada wani da Allah ba ku tsoron Allah annakum asharakatun billahi domin kun kun hada wani da Allah fil ibadati ga ibada ai ku ya kamata ku ji tsoro kun haɗa shi da malamin na zulbi alaikum sultana kun yi abin da bai saukan muku wata hujja ba ga bauta masa ay hujjatun wa burhanan wa huwa alqadir ala kulli shay'in shi amma iko ko bai saukan muku wata hujja ba illai kawai dai kun iske ubannin kun ai kun yi ta yi wa ayyul fariqaina haqqu bil amni to yanzu da ni da ni da ku mun zan jama'a biyu ku daban ni daban to cikin jama'an nan biyu da ni da ku wane ne ya cancanta da imani wanda ya dogara da Allah ya cancanta da zama lafiya Eh, nan ba imani ba aminci wane ne ya cancanta da aminci ni da wanda yake ina tare da mai halitta ko mi ga hannunsa yake ko ko ku da ke bauta mu banza in tanta alamu in kun zan kun sani ko man al ahqu bihi wane ne ya cancanta da aminci ai wa huwa ko ai wa huwa nahnu shin fatabi'uhu wa saboda da ku bi shi qala ta'ala sai Allah ya ce wato mu mun kai aminci kenan saboda haka ko mun ku bi don ku nan cikin amincin nan to ci gaba allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun to allazina amanu wannan sun kai imani da Allah na kwarai walan bisu imanuhum bi bizulmin basu garwaya imanin su da wani zalunci na bauta ma wasu gumaka ba kamar yadda yake cikin abin nan cikin bukhari da muslim ula'ika lahum al-amn waɗannan su a cikin lafiya lau sun tsira daga azaba wa hum mutadun kuma su a shiryayyu saboda haka in kuna son ku zan cikin aminci ku komo gare shi kadai وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من kun gani kenan wanda ya gane taushidi ya don babansa na karkatacce ya taho yana ta lallashinsa yana ta abin ya komai yana yi don wai ya zauna lafiya da babansa to ya cuci babansa bai bai yi abin bai yi birru ba ya eh, bar ya kala baba a cikin wannan bata wa tilka hujjatuna wato wannan ita ce hujjar mu allati ihtajja biha ibrahim wanda yake ibrahim ya hujja da ita ala wahdaniyati la ga kadaita Allah min ko menene ulil kawaki na faduwar taurari wa ma ba da bayansa kun gane ko wal da sauran labari ataina ha ibrahim wannan hujja mun ba ibrahim ita mun taho mai da ita ai arshadnahu lahum kace tilka mubtada eh. kan kace wal khabar ataina ataina haka ne a wa tilka mubtada haka ne hujjatuna tilka hujjatuna wannan ita ce hujjan mu atainaha ibrahim mun bayar da ita ga ibrahim ai arshadnahu laha mun shiryar da shi gare ta hujjatan ta zan hujja gare shi ta zan hujja ala qaumi bisa ga mutanensa narfau darajatin man nasha muna ɗaukaka wanda muke so da darajoji ko da yaro ne akan waɗanda baya an bai ɗauka waɗanda ubanni gare shi kun gane ko wato abin nan ilmi da hikima shine abin nan inna rabbaka hakimun kuma ubangijinka ya muhammad mai hikima ne shi sun yi ga aikin sa alimun masani ne bi khalqi ga shi kun gane Allah ya taimake mu ah, in mutum ya ga babansa ya karkace to sai ya ta hanya mai sauki ya ta jan sa har ya gane in ba haka nan ba ya cuci kansa ya cuci babansa ina lahu wa yaqub kullan hadaina ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين an yi maganar abin nan um, cikin suratul isra'i an ce abin nan mutane abin nan bani isra'ila da ke ganin su abin nan jikokin haka ne an kace duk abin nan ta ma nama a nuhu shi kenan duk mutane jikokin nuhu ne da kafiran da waɗanda ba kafirai ba shi kenan kowane mutum ana mai hukunci shi kadai yana yi wa wato abin nan gado ya amfani mutum tun yana yaro a mai tarbiyya da haka amma kuma sai Allah ya yarda wa hamna lahu isa ka yaquba wato bayan da ya rabu da mutanen sa shi Ibrahim mun ka bashi wato adan da Ishaq da hadda jika Yaqub ibnu wato ibnu Ishaq kullan min kuma hadaina ko wannan su mun shirya da shi da shari'a ga shari'a allazi utiyahu Ibrahim wanda yake wa shari'a da an ka ba Ibrahim fa innahu ma muqtadiyan bihi su wato abin nan ishaq da yaqub duk suna koyi da ibrahim wa nuhan hadaina min qabl kuma nuhu mun shiryar yadda shi gabanin ibrahim wa min zuriyati akwai daga zuriyar nuhu ko ko zuriyar ibrahim Dawud wa sulaiman ibnuhu wa ayyub sanan da ayyub wa huwa ibni amus shi ayyub dan amus ne ibni eh, ibni razih eh, ibni is eh, ibni ishaq ibni ibrahim wa zalkibli kuma daga cikin zuriyar shi akwai zalkibli ibni ayyub wa yusuf ko akwai yusuf ibn yaqub wa musa sana akwai musa da harun ibna imran eh, ah, ya bin imran ne abin ya hasir eh, ibn lawaya ibn yaqub yashar eh, ibn lawaya ibn yaqub wa harun akbaru akbar min musa bi sanatin harun shine ya girme musa da san shekara guda amma kun ga an dauka musa akan shi wa kadhalika ai kama da zainam kamar yadda mun ka saka musu na su ne ke saka masu kyautatawa masu yin komi don Allah na shirin mu dauka su bi anwa'il karamata da nau'ukan karamomi girmamawa kun gane wa zakariya wa zakariya wa yahya wa ifi wa iyash kullun min as-salihin kuma daga cikin ƴaƴansa dai ƴaƴan Ibrahim wa zakariya wa yahaya da zakariya da yahaya dan zakariya haka nan isa ibn maryam yufidu anna zurriya tatanawalu auladal binti kun gane ko in an ce zuriyar mutum to ko ƴaƴansa mata duk cikin zuriyar shi ne to ina ne wa ilyas haka nan da ilyas wato abin nan wato wato ibn yasin wato fanhas ibn imran ibn aizar ibn harun ibn imran shi ilyas kullum minhum dukan su min salihin na cikin mutanen kwarai annabawa wa isma'il wa isma'il wa liyasa wa yunus wa lutan وكلا فضلنا على wa Isma'il ibn Ibrahim sannan kuma da Isma'il dan Ibrahim sannan da Yasa ba <coughs> ta shi kuma shi Yasa abin nan huwa ibn Hatub eh, ibn al-Ajuz sunan eh, um, kakashe ce sannan Yunus ibn Matta ita ma Matta mace ce hiya ummuhu wa Lut ibn Haran sannan da Lut dan Haran akhi Ibrahim wato kenan Ibrahim bappan Lut ne wa kullum minhum dukan su faddalna alal an dukan su mun fifita su akan eh, abin nan duniya abin nubuwati da annabci ko kuma zamanin su domin annabi sallallahu alaihi wasallam an fifita shi akan su ko da kidan su ne zakara kuna ta ashara nabiyin ya ambaci annabi goma sha takwas ko min gaida tartibi amma bai ambace tsarin su na zakkuwa ga duniya ba kun gane ko la bi hasbi zamani ba an bace su lokacin zakko su ga duniya ba wala bi hasbi fadli kun ba wajen daukaka su an ka ambata ba walakin kuna latifatu akwai wata mas'ala mai mai wuyan fahimta awjabat tartib wanda yake ita ta da a tsara su haka wa hiya anna Allah khassa kull ta'ifatin min al-anbiya bi naw'i min al-karama Allah ya keɓance kowane nau'i na annabawa da wata daraja da ya basu wal fadl daraja fa Auwalan awwalan nuhan ya ambace nuhu da ibrahim da ishaq da yaqub li'annahum usulul anbiya'i domin annabawa duk sun koma gare su waɗanda baya gare su wa ilaihim yarji'u hasabuhum jami'an duka darajar su ta haihuwa zuwa ga ibrahim zuwa ga waɗannan za ta koma ثم ان المراتب المعتبره sannan kuma darajoji sauran darajoji waɗanda ba na haihuwa ba waɗanda ake kula da su ba da nubuwati bayan annabci mulku iko wal qudrar da ikon yin wani abu wasu da samun karhi akan wani wa qad atallahu da'uda wa sulaiman Allah ya bada wannan ga Dawud da sulaiman min zalika ya ba shi hazan babban ya ba shi babban rabo wa hazan wasiran wato rabo wanda yake mai yawa wa min al marati kun gane ko don haka kenan ka taho da su wa min al maratib kuma akwai daga cikin darajoji asabru hankuri inda nuzul bala'in musiba ta sauka ga mutum shi hankuri shi ma wata daraja ce wal mihan ko musiba an ta same shi washara da tsanance tsanance wa qad khassallahu biha ayyu don haka an ka tawo da shi shi kuma thumma ala hatayn al martabatayn wato ga wannan dai darajoji biyu min man jama'a bainakuma akwai wanda ya tara kenan waɗannan darajoji biyu wa huwa yusuf kun ga ya samu eh, abin hankuri da ɗaukar wahala sannan kuma da iko fa innahu sabara alal bala ya dauka ya yi hankuri ga musiba a cikin kurkuku cikin rijiya da bauta to washiddati ko da tsanani a atahu Allahu mulka misr har Allah ya bashi mulkin Masar ma annubuwati kuma tare da annabci summa min al-maratibi al kuma akwai darajoji waɗanda ake kula da su fi falal anbiya ga daraja annabawa kasaratul mu'jizati yawan mu'jizoji mu'jiza shine abinda za a ba ayar za a ba annabi don ta nuna shi annabi ne wa kasaratul barahim da yawan hujjoji wa qad Musa wa Harun min zalika wafir Allah ya ba Musa da abin Harun don haka kenan an ka ambace su wa min al maratib al mutabara kuma akwai daga darajoji waɗanda ake kula da su a zuhudu fi duniya gudun duniya wa qad hasallahu bi zakariya wa yahya wa isa kun ga don haka an ka tara su wuri guda su kuma da Ilyas ثم ذكر الله bada haula, sannan Allah ya ambata bayan waɗannan man lan yabqa lahu atba'u wanda yake baya da wasu mabiya wala shari'a bai da wata shari'a wanda ya bari wa hum isma'il wal yasa wa lut kun ga babu wata shari'a annabawa ne amma ba ba su wanda ya tafe ba don haka wato bayan su mutanen su nan da nan suka karkace amma duk da haka annabi ne a shekara kenan abin bai taho da wani littafi ya bar ma 'ya'yansa ba hmm. ومن آبائهم To waɗannan annabawa da anka ambata goma sha takwas ya ce wa min aba'ihim wa zurriyatihim wa ikhwanin daga ubanninsu da ƴaƴan da sun ka haifa da ƴan uwansu ishta bainahum mun ka zabe su wato kenan cikin ƙabilunsu waɗanda hito gare su ko waɗanda sun ka hito daga gare su ko ko sauran abokan haihuwarsu daga nan mun ka zabo su washta bainahum mun ka zabe su ikhtarnahum wa hadaina mun ka shiryar da su ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wadda amma a addini na kwarai allazi hudu ila wanda an ka shiryar da su zuwa gare shi wa shari'atu allati amalu biha da shari'a wadda sun kai aiki da ita don haka an ka fifita su aka sauran dangin su zalika هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو wa zalika hudallahi wannan shine shirya Allah wato sai wanda ya ga dama wato yana yi wa mutum ya gada amma Allah bai nufi bai bashi ba Allah tsare mu ya hadi bihi man sha Allah na shiryarwa ga shiri yana shiryarwa ga wanda ya so ga wanda abin da min ibadihi daga bayansa walau asharaku da an kaddara waɗannan manyan annabawa da an kaddara sun yi shirki lahabi da anahu ma kanu ya amanda duk abin da sun kazan suna aikatawa da duk ya ɓaci ashe kenan wannan ya nuna kenan ba su taɓa yin shirki ba kun gane idan mutum ya yi shirki komi yawan ibadar da ya yi in ya yi shirki guda duk wancan aiki ya zube sai ya fara gini daga yau kamar wanda ya yi musulunta ايه eh, صابون اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين آتيناهم الكتاب وأن سوني منك بعد التافي واتوكينا منك بعض التافي والحكم كم منك بعض الشريعة ودى سكيبي والنبوة منك بعض النبتي ودى سكيبي akan sauran mutane fa in yakfur biha haula in ya zan mutanen maka waɗannan ka ya muhammadu in sun ka kafirta da waɗancan abubuwa da tauhidin nan faƙar wakalna biha ƙawaman laisu biha bi to mun wakalta gare su ga wannan shari'ar wasu mutane laisu biha bi kafirto da yake ba kafirai ba za su kafirta da shari'ar ba kumul muhajirun wal ansar wato in har mutanen ka sun ka imani da abinda su ibrahim sun ka yi to sai mu kyale su mu sa wasu mutane su yi imani domin kun ga abin da muhajirun da ansar ba sharadi ne sai sun zan shawa ɗaya ba kun gane ko ah, mansar mutanen madina ne kun ga ko zumunta babu sun kazan su ne manyan duniya ko na yanzu din ba don mun bari mata har tura ya dauko ka Allah ya dauko hirai tura aza kan mu to Allah abin Allah ya sa mun bari mun bari kana a jama'a saka iske mu asama ku ba yadda shehu ya toye iske mutane a ya kere su zuwa ga addini sun karɓa nan da sai sun kaza sama eh, waɗannan yana yi wa ture ya ya mallake su ba zai yi ba wannan karantar wanda shehu kai kalladina hadalla ulaika allazina hadallahu wadancan da annabawan nan su ne waɗanda Allah ya shirya ko ko waɗanda an ce za a kawo in waɗannan sun kaki karɓa in ƙuraisha sun kaki karɓa su ne waɗanda Allah ya dina ko kuma waɗancan annabawa don an ce fa bi hudahu muqtadi kai koyi da shiryar su eh, qul ko liman arsaltu eh, liman ursilta ilaihim ya muhammad ka ce ga waɗanda an ka aike ka zuwa gare su ka ce musu mi la as'alukum alaihi ajran wannan wa'azin da nake yi muku da niyyar neman ku zan mutanen kirki ban neman ku bani wani ijara wato kyauta nake yi muku shi don Allah Allah ya umarce ni in huwa wato shi qur'ani da nake muku gargadi da shi bai zama ba illa zikira fa ce wa'azi ne lil alamin ga talikan duniya duka al insu wal jinn saboda ka in kun yarda da shi yanzu sai ku daukaka sauran duniya su bi ku in kun kaki to ba ku ɗaya ka kawo mashi ba duk wanda ya duk wanda ya karbe shi shine zai ɗaukaka to ci gaba to Yeah. lokacin da ya ambaci ƙasar Ibrahim tare da mutanen Salimu ba ta bi ƙasar Nabi domin ta yi kama da ƙasar Annabi domin Ibrahim ya iska mutanen sa masu bauta gumaka ta yi kama da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iska mutanen sa na bauta ma gumaka ma qaumi fi makkata don haka istadar da kalam min Ibrahim ila zikr al-anbiya'i qablahu da ya ambaci Ibrahim sai ya ambaci annabawa waɗanda an abin nan eh, wato qablahu wa ba da sa da sa don gabanin sa ne sannan bayan sa ga su Isma'il da an ka ambata wa ba lil alaqati allati tuqaddimu taqaddama sharhuha don wato abin nan abin da ya hada su wato wanda yake bayanin su ya gabata wa wa umira annabi bil iktida'i bin kuma an ka umarci annabi da yin koyi da su wato wannan kuma nabaha bima qala ko wato ya falkar ga abin da yace aw sai ya qulu ko ko zai ce ma qala aw sai ya qulu ba'du atba'i tilka rusul yana yiwa wato ga abin da wasu waɗancan annabawa da sun kato sun kai gargadi ba mutanen sun yi musu maganganu ba to kamar yadda an kai musu maganganu annabi shi ma za a yi mai haka nan almawjudin na wannan lokaci waqata nuzuli hadhihi sura wato kenan mutanensa hasadan don hasada li sahibi hadhihi da'awa kamar yadda an kawa waɗancan annabawa shi ma shina yiwa lokacin saukar wannan sura annabi a yi mai haka nan kun gane ko ad-da'watul akhira ga wannan kira wanda yake na ƙarshe li yasuddun nasu anku ko wato mutane su dora abin abin kokarin karkatar da mutane daga barin sa wa an da'awati kace kar ku saurare shi wa hum yahudu wannan za su yi wannan akwai yahudawa wa huwa min al-akhbari bil ghaib kuma wannan ba da labarin kissa Ibrahim da annabawan da na gabata yana cikin ba da labari da gaibi don annabi sallallahu alaihi wasallama bai san yadda wannan abu dogon zamani amma Allah ya faɗa masa wannan ya nuna kenan annabi ne li'anna suratu makkiyya wa in eh, wa in wa qala ikhbar bi labz al mali isharatan li tahqiq ku idhalika kun gani an an ce ayi kaza yayi kaza sannan kuma abin bai wada zakuwa gare shi ba don a tabbatar da abin zai auku fa qala ta'ala wa ma qadara qadarihi su yahud waɗanda suke kiyayya da annabi a wannan lokaci ba su kaddara ubangiji yadda ya kamata a bashi a girmama shi ba ai ma azamuhu haqqa ta'zimihi wato ba su girmama shi yadda ya kamata a girmama shi ba aw ma arafuhu haqqa ma'rifati ko ko ba san shi yadda ya kamata a san shi ba id qalu domin sun ce hina sai yaquluna lin nabi lokacin da za su ce ma annabi inda ma yad'uhum ila al-islam lokacin da yake su zuwa ga musulunci addini alladhi yusaddiqu dina abahum wato addini wanda ya gaskatar da addinin ubanninsu su wal qur'an al munazzal alladhi yusaddiqu al kutub al munazzala kuma da qur'ani wanda an ka saukar wanda ke gaskatar da qur'an abin nan littafan da an ka saukar gabanin sa wanda yake sun iya daidai da taurata da injil sai suka ce ma an anzalallahu ala bashir min shay to su waɗanda na ce ma annabi wato Allah bai saukar da komi ga kowa ba ashe ba su girmama Allah kamar yadda ya kamata su girmama ba suna takamar su jikokin annabawa ne ko sannan bayan haka nan a taho da annabi wanda ya taho da littafin da ya shi wancan sannan su ce abin nan Allah bai saukar da komi ba sun yarda kenan kun gane ko ma anzalallahu ala bashar min Allah bai saukar da komi ba ga wani mutum fa an karu bi zalika nubuwatul anbiya sun kai musun kenan annabawa da kulluhun duk yanzu kamar sun yarda kenan duk annabawan da anka ambata ba gaskiya ba wal kutubul munazzala duk littafan da anka sauka sun kace ba daidai ba kullaha wa ankaru kulla ma kanu alai kuma duk abin da suke akan sa su yahuda minan ni'imati sun kai musu sani hasada don hasada wurin hasada har mutum ya halaka kansa bai sani ba Allah ya sila minhum shay'un ila ghairihim wato don wato ni'imar da suke ta cewa suna abin nan eh, shugabanci na addini kada ya sadu zuwa ga wani shi yasa qala ta'ala sai Allah ya ce qul ya muhammad li haula ka ce mu waɗannan idan qabalta in ka fuskance su ba bayan haka nan sai ka ce man adalla kitabil ladhi musa da kun ka ce Allah bai saukar da komi ga kowa ba to wane ne ya saukar da littafin da Allah ya saukar abin nan eh, ga Musa wanda an ka saukar ga Musa alhali shi littafin nuran yana haske wa hudan da shirya linnasu ga mutane tas'alunahu qaratisa kuna ya shi abin takardu ah, hu kuna rubuta shi fi da fatira muqatta a cikin takardu waɗanda yake yanke yanke tubduna wato su taurata da injil wato ba su yarda su rubuta su kowa ya samu a yi karatu don mutane su yi tabin su sai a rubuta ga takarda a nan na ɗaya ga abin na a rataye kamar laya don haka wato injil lokacin da an ka ana faɗa da isa alaihi salam sai sun ka da sun ka kwakwace sun ka to sun ka kone <laughs> eh? ta kuna abin nan kuna bayyana yan kaɗan wato funa kafiran kuna koyewa mai yawa min hada gare su don kada a yi ilimi wato eh, abin nan kowa samu daraja mimma fiha kana ce hadhihi risala kamar wato sifar wannan manzanci na annabi kun ga ba su al-akhira na karshe ba su bayyana wanda a musulunci wa sahibaha muhammad kun ba su duk abin da ya shafi annabi suna son kada a gani wa ulibtu ma lam ta'lamu an ka sanar da ku ayyuhal hussad ya kuma su hasada yahuda fil kitabil akhir cikin littafin na karshe qur'ani an ka karantar da kuma lam ta'lamu abinda ba ku sani cikin littafin ku ba antum wala abakum ku ba ku sani ba haka nan ubannin ku ba sani ba min al kutubil munazzala daga littafai wadanda an ka saukar qablahu gabanin sunnat tawrat wa ghairiha bi bayani maltabasa alaikum wato qur'ani ya zo muku da bayanin abin da ya kawo muku rikici wa hatalaftu kun ka saba gare shi ya bayyana muku wanda yake ga littafan ku ba ku same shi ba in gane ko wane ne ya saukar da littafin yana yiwa wasu kyamsa amsa su ki su ki karbawa kulilla ka ce to Allah ne ya saukar da shi An zala kullawa Allah ya saukar da shi illa ya qulu in su basu wada ba fada musu illa jawabu gairu domin ba wani jawabi sai shi sun mazarhun fi khawlin yalabu ce Allah ya saukar min da wannan littafi sannan ka kyale su cikin batar su wato abin cikin abin ya yalabu su ta wasa haulu tabki wato kamar cikin ruwa su ta abin lalata su kun gane to ci gaba لم يقولوا إلا جعلوا ما ألزموه حق عظمته eh to dan wasu akwai abubuwan da yake Allah ya tsare su kamar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wato Isa ya ce in ya taho a bi shi cikin wannan bible cikin bible din ka gane to kuma cikin abin akwai ya ce Yahudawa waɗanda aka gaba gare shi in ba su taho sun kazan ribon ba in ba su bi shi ba aikin da suke aikin banza ne. ka gane don duk yadda an ka yi duk yadda an ka ɓoye gaskiya sai Allah ya bayyana ta to sun mata kaddama bil kalami fi ta haƙiƙin zali hadal kitab an yanzu nan gaba za a bayyana muna tabbatar da cewa qur'ani saukakke ne daga Allah ci gaba wa hadha kitab to yace abin nan wato kenan yanzu ala hadal kitabi ay alquran wa ba'al sifati sanan sashen subofin sa shi annabi koko shi qur'ani fa qala yace wa hadha kitabu anzalna wannan littafi qur'anin nan wani littafi ne wato an ka ambace shi na kira wato wannan wani littafi ne anzalna mun saukar da shi mubarak wanda yake mai albarka abinda albarka wanda yake kowa na samun amfani gare shi musaddiq alladhi bayna yadayhi wanda mai gaskatar da abin da aka gare shi qabla hu min alkutub ya gaskatar da littafan sama waɗanda an ka saukar gaba gare shi walitun zira umar qura kuma an ka ce ma annabi an saukan ma shi don kai gargadi ga uwar garuruwa in eh, umul qura wata wato kauye ne kauyuka domin sauran abin a wannan lokaci duk duniya ta zan kauyuka don babu ilimi sai garin da adda ilimi shi a madina wato ka yi gargaɗi ga uwa ƙauyuka don a mai da ƙasa a abin nan a mai da ƙasa wadda a jahila ta koma kenan mai ilimi wa man haula hada wanda duk a gehenta gehen makka kun ga kenan makka ita ce tsakar duniya saura duk gehenta ne wa sa'irin nasi wato da sauran mutane fa in zaru ahli makka asulun wato yin gargaɗi ga mutanen makka shine asali Eh, mustabtu li inzari ahli al-al wanda yake eh, mustadba wanda yake shi ake bi ga gargadin sauran mutanen kasa ka fitan gaba dai walladheena yu'minuna bil akhirati wa danda sunke imani da ranan lahira yu'minuna bi duk wanda Allah ya ba imani da lahira to yaga wannan littafi yana imani da shi wa huma ala salati muhafizun kuma duk wanda ya yi imani da lahira to masu tsarewa ne ga sallolin su khawfan min aqabi hal wato domin tsoron azabar lahira sai su tsare sanu sun mana fallahu ta'ala an ya kuna alqur'an muhtalakan liutira'i inda ahad na siga ga wannan aya da at tafi tana nuna war ba shi yiwa qur'ani shi wani mutum ya kaka shi ya taho da shi to ci gaba mu shi من افتري على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال فانزل مثل ما أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون فوانا آتا تبتد القرآن دقاء الله wa ma wane ne shi zalunci mimman ibtara ala Allah kadhiba wato mutum ya kaka ƙarya ya ce Allah ya bashi wani abu bisa ga ƙarya wane ne shi zalunci cikin duniya sai dai a kama da shi kun gane kun alhali lamina ba ba bashi wani annabci ba au qala uhi ilay ko ko yace ai an yi min wahayi wa lam yuha ilai shay'un alhali ba yau mai wahayin komi ba fa muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ma'rifatihi li hadha la yumkinu an yadda iya nubuwa tunda annabi ya san haka bai yiwa wato shi da annabci ba bisa gaskiya ba wala yaqulu innahu uhi ilay bai yiwa ya ce shi an yi mai wahayi wala yuha ilay shay'un alhali ba ai ko komi gare shi ba bal ayatu nuzulil qur'ani lahu yusaddiqu da'wahu aya saukar qur'ani gare shi bai taba zuwa makaranta ba ya taho da littafin da mai ilimi bai iya kawo kamar shi ya nuna gaskiyar wato da'awar da ya shi annabi ne wannan qur'ani daga Allah ne kun gane ko sun mahaddada man yuridu an yadda iya istita'ata sun kitabin sannan duk wanda ke cewa yana iya wani littafi yana yana samu wani abu daga Allah bisa ga ƙarya wanda ya kama da Qur'ani wato ya abin nan yubtil bihi da da'awata Muhammadin dan shi bata da'awa annabi an ka tsoratar da shi da abin da attafe sannan ya yace wala ahada min man qala sa unzila muslima ma kuma babu wani wanda ya zalunci ko ko abinda bisa ga wanda yace ni ma zan saukar da kamar abinda Allah ya saukar wa humul musaziquna sune masu izgidi qalu law nasha'u la kunna mithla hada da muna so da mu faɗi abin qur'ani kamar irin wanda Muhammad ya zo da shi wane ne shi su zalunci walau tara da ka gani kai mai saurari ko ko ya Muhammad in zalamu lokacin da sun kai zalunci su waɗanda an ka ambata ko iz zalimuna mawqufuna ko iz zalimuna lokacin da azalumai almazkur ko almazkuruna waɗanda an ka ambata min man yaftari ala Allah kaza ga wanda ka ƙarya ga Allah aw yadda yi annahu yunzalu eh, misali ma yunazzilu misali ma Allah zai saukar kamar da abinda Allah ya saukar istiza'an don izgili wali wali yubtilu bi zalika kuma don su bata gaskiya wato da ka gansu irin waɗannan mutane da ka gansu lokacin da suke cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu eh, ba su du aidiyansu alhali a lokacin nan mala'iku sun bude hannayen suna cewa ku fito bil darbi da duka wa ta'azibi da azabta ya qul lahum wa eh, ta'ani sannan kuma mala'iku yaquluna lahum ta'ani wa mala'iku na ce musu da tsanani tsanani akhriju an musu ku yadda kanu ku ilaina zuwa gare mu qabala hadu mu karbe su al yawma tuzawna azab lahum yau ana yi muku ana saka muku da azaba ta walakanci bima kuntum taqul don abin da kun zan kuna cewa alallahi Allah bai ilaha illa ba gaskiya ba ai bi da'awan nubuwati da kiran ku annabawa ne wal iha ko ko an aiko muku wani abu kallon bisa ƙarya wa bil istihza'i kuma da izgili ni ibtali haƙi don ɓata gaskiya kun fito wa kuntum an ati takabirun kun zan kuna girman kai kuma da ayoyin ubangiji ta na anil imani biha wa jawabu law ra'aita la ra'aita amran fadi'an da kaga lokacin da suke mutuwa masu irin wannan hali da kaga al'amari mai muni duk wanda ke cewa an sauko mai wani abu bisa ga ƙarya lokacin da mutuwa ta zo gare shi yake ta kuwa sai an ruhi. Allah mun ga abin nan abin nan tijaniya da suke ta kuwa hmm. Eh, in za su mutuwa ta zo gare su to haka ne duk wanda ke ƙarya yana cewa an sauko mai kamar yadda an ka sauko mu annabi radda mutuwa ta zo gare shi haka ne amma wanda an mutumin kirki eh mutuwa ta zo gare shi ana yi sannu sannu ana tambayar shi yaya kaje ce alhamdulillah da sauki ana ɗiba kadan kadan a hada ban kwana da mutane